Merci à vous. Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, da kuma 60. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol sai kuma Alpha Radio kuma si a Ghana. kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa intanet duk lokacin da aka so kuma a ko'ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC tare da Babaya ko Makeri da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. cikin shirin zamu kawo muku ci gaban tattaunawar da muka yi da sanata rabi'u musa kwankwaso game da taron da ya kamata ya gudanar yau laraba a dandalin eagle square da ke abuja wanda sai wani warje na daban aka gudanar da taron kuma kan wannan batun ne ma zamu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku menene ra'ayinku game da hana kwankwaso gudanar da taron da ya shirya yi a dandalin eagle square Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya bi sifili biyu bi biyar biyar biyar sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga ƙasar Ghana. Amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu baba ya ko makili. lauyan fadar shugaban kasar amurka ta white house ya da ya sha suka daga abokan shugaban kasa donald trump saboda cikakken haɗin kai da yake baiwa bincike na musamman zai bar aikinsa watanni bayan jita-jita da ake yi cewa za a kore shi bakin aikin nashi lauyan fadar white house ɗin da ake kira don mcgann zai bar aiki ne a cikin lokacin bazara jim kaɗan bayan majalisa ta tabbatar da alkali brett kavanaugh zuwa kotun koli kamar yadda ake kyauta zato in ji shugaba donald trump a wani sakon twitter da aiki da safiyar yau laraba ya ce na yi aiki da don lokaci mai tsawo kuma na yaba da aikinsa magan shine mai shine yake kulawa da kavanaugh yayin da ya je a ofisoshin sanatoci a cikin 'yan watannin nan a cikin 'yan makonnin nan domin ya gabatar da shi ga 'yan majalisar dokokin kafin ya bayyana a gaban majalisar domin a tattance shi a ranar talata mai zuwa fadar white house tana sa ran majalisar dattawa za ta amince da shi kavanaugh ya zama ɗaya daga cikin alƙalan kotun koli yayin da kuma kotun za ta fara aiki a ranar farko ga watan oktoba na sabon wa'adi. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya bayyana matukar damuwansa a yau Laraba cewa za a iya samun matsalar kayan taimako a lardin Idlib na ƙasar Siriya idan har ana ci gaba da samun ayyukan soji a wurin mai yawa. gwamnatin shugaba bashar al-assad da taimakon kasar rasha ta ce tana shirin kawo ƙarshen ayyukan 'yan bindiga na ƙungiyar nusra a wurin ana samun karuwan hare-hare ta sama a wurin a cikin 'yan watannin nan lamarin da ke haifar da fargaban kai farmaki babu kakkautawa kamar irin yadda ya faru a baya a biranen aleppo da kuma gabashin guta idlib ita ce babbar tungar 'yan tawayin da ya rage wanda su 'yan tawayin suke kokarin shiga wurare da fararen hula suke kuma suna amfani da mutane suna kare kansu a matsayin sun yi garkuwa da su in ji ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov yayin da yake jawabi a birnin moscow da safiyar yau laraba a cewar wani kamfanin dillancin labarai da ake kira aitar tas babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ta bakin mai magana da yawunsa steven dujarric ya yi kira ga gwamnatin siriya da bangarori masu hannu a cikin wannan rikicin na siriya da su gaggauta dakatar da kai farmaki a wurin kuma su fara mai da hankali a kan kare rayuwar fararen hula a wurin ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen sanamuriyar murya amurka a birnin washington dc wani mai shiga tsakani daga kasar sudan ya ce shugaban 'yan tawayen sudan ta kudu rick mashar ya amince ya sanya hannu a kan daftarin sake komawa hanyar sulhu domin kawo ƙarshen mummunar yakin basasan kasar wanda aka kwashe shekaru biyar ana yi bayan yaƙi yin hakan a jiya talata tun da farko mashar ya sanya hannu a kan daftarin na shirin raba madafun iko a cikin wannan wata a hartun babban birnin sudan tare da shugaban sudan ta kudu din salva kiir kirde ya sanya hannu akan takardar da aka yi gyare-gyare wanda aka gabatar da shi a jiya talata a birnin khartoum amma mashar ya ki yarda ya sanya hannu akan wannan takarda dangane da wasu tambayoyi na jihohin kasar da kuma iyakokinsu gwamnatin kirde ta yi canji a wasu jihohi na ainihi a shekarar sha biyar daga goma zuwa kuma talatin da biyu bayan wasu sa'o'i bayan wasu sa'o'i ministan harkokin wajen sudan aljadir ahmed ya faɗa wa manema labarai cewa mashar ya canza tunaninsa kuma zai sanya hannu a kan wannan yarjejeniya gobe alhamis bayan tattaunawa mai zurfi da yi da masu shiga tsakani daga sudan wata tawagar masu tattaunawa daga kasar kanada da amurka suna ganawa akan wasu muhimman batutuwan cinikayya a nan washington a kokari da suke domin inganta shirin kasuwanci tsakanin kasashen arewacin amurka wanda ake kira nafta a takaice tattaunawar ta biyo bayan yarjejeniyar cinikayya da amurka da mexico suka kulla a wannan mako yayin da suka bar kofa buɗe kanada ta bada gudunmuwanta domin ci gaba da shirin ciniki tsakanin kasashen uku na shekaru ishirin. ministan harkokin wajen canada christia freeland ta gana da wakilin amurka akan kasuwanci robert lighthizer a jiya talata kana kuma wato akan abin da ta kira tattaunawar farko mai ma'ana kafin su ci gaba da tattaunawa akan muhimman batutuwar cinikayya a yau laraba freeland ta ce wasu muhimman batutuwa da aka tattauna tsakanin amurka da mexico musamman ma akan ba da kai da mexico ta yi game da batun daukar ma'aikatan mota da kuma inda za a samu kayan gyaran motar ta ce wannan abu ya ba da kwarin gwiwa akan tattaunawa da suke yi a yau laraba a nan washington labaran duniya ku saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Madalla a ci gaba da hirar da abokin aikinmu Usman Ahmad Kabare ya yi da sanata rabi Musa Kwankwaso. A shirinmu na la'asariya mun tsaya ne wajen da ya faɗi dalilin ƙaddamar da takararsa a Abuja maimakon Kano. Me isa baka dage cewa sai ka kaddamar da wannan takara a garin ka na haihuwa jihar Kano ba wanda wasu da yawa masoyanka za su ce sun so haka wasu kuma za su ce ai ya tsorata bai zo ba me za ka ce akan wannan? a to ba na zaban can kano da nan shekara kusan hudu da ta wuce ai ne gwamnan kano kuma na yi abuja ai ba na fara ba ai daidai a siyasa dama kai a nan ne kake duniya ba ka koma kaunan ku ko garin ku je kai ba kuma abubuwan da zani a garin ba za mu tafi mu je ni amma ka ga yanzu wancan kano ai ni ne gwamnan kano amma kuma na abuja da yayi saboda wannan cin din shine daidai ko na gwamna ko na wani mutane ne abin da ke da daidai shi za a yi kila da a can a kano na yi wancan kano yanzu ya ce me yasa ne a nan amma yanzu ai bai ba ta tashi ba suna tunanin cewa yanzu haka matsalar da kake ta samu da su gwamnatin najeriya kila saboda ka canza sheka ne a tun kafin ma canza sheka Matsaloli suke a gurin su kuma na san matsalolin ba za su kare ba sai dai su karu wace shawara kake da ita a siyasar Najeriya to su dai shugabanni yanzu abin da muke ba su shawara su tsaya su bi tsari na gaskiya a tsaya lokacin zaɓe ya zo a yi shi zaɓe cikin kwanciyar hankali a yi shi zaɓe babu na ƙasa ko na firamare kake magana duka zaɓuɓɓukan ma ita ma na hmm. firamare election duka haka ɗin ne tun da ka ga saboda ƙarfi da darajar jama'iyyar mu ta PDP akwai takara da yawa. Shi sa ake tunanin cewa. Alama ce ta ƙarfi. Eh shi sa ake tunanin kwankwasa zai iya samun wannan takarda ko tiket na takarar shugabancin Najeriya a cikin PDP din? Saboda akwai ku da yawa. wasa ne ai ai koma ne abubuwa kowa ya san wannan tsari wanda yake na a tsari wanda yake mai daraja tsari wanda yake na al'umma ta kuma jama'iyya ko siyasa magana ce ta al'umma ya magana ce ta yawa to magana ce ta al'umma masu yawa to in ka ce ba za ka ba kwankwasa ba a pdc to za ka ba to me ka da wa najeriya na sanata kwankwasa ko kai za mu kawo tiket a <laughs> ni abin da ta muku tambaya in kana so ka ba a ni muku dai tambayar eh, to me ka tada dawa Najeriya eh, saboda albishir idan har Allah baka nasara. Kuma da ka ga maganar kashe-kashen nan ina ciwo al'umma ina ci mana tuwa kwarya. Babu dalili muna da arziki muna da daraja muna da dukkan abin da ya kamata mu dauka a daina kashe-kashen mutane a daina sace-sacen mutane a daina zuwa na kwashe dukiyar jama'a a daina faɗace-faɗace tsakanin kabilu ko tsakanin makiyaya da manoma da sauran ko kabilu da kabilu duk wannan abubuwa abubuwa ne wanda suke suke ba su da dalili ba su da fardisho a cikin tsarin demokaradiyya duk inda ka su to akwai matsala hmm. wannan matsalar kuma dama ita ce muke so mu canza ta wannan tun shekara dubu da goma sha biyar mun ga irin matsalolin lokacin muka ga ya zama wajibi mu fito mu maganin wannan al'amari ko muka zo muka yi maganin to kuma gashi Allah ya sa dai kamar abin an koma baya. To mun gode sosai sanata Rabi'u Musa Kwankwaso. Na gode kwarai da gaske. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To madalla a gaida Usman Kabara in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Menene ra'ayinku game da hana kwankwaso gudanar da taron da ya shirya yi a dandalin Eagle Square? Lambar mu da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya bi sifili biyu bi sifili biyar bi shida biyar biyar. Amma kafin nan a saurari wannan. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To da mun samu kiran manafar farko daga Taraba, wani ne daga Taraba? Taraba State Bali Local Government. Ya suna malamin ba maji sunan naka ba. Macido mai goge Taraba State Bali Local Government. To Macido muna sauraron ka me zaka ce game da wannan maudu'i namu? To game da maudu'in naku na maganan kwankwasiya ko? Wannan haka yake. menene ra'ayinka game da hannun kunkusa taron da ya shirya gudanarwa a dandalin eagle square abuja to gaskiya ka san abin da ya muna muna goyon bayan shi amma kaga in babba yana gaba in aka bi shi kaga shi ma can gaban ya wannan babban ya gama nashi shi ma sai zai kama sai mu ganya nashi to malam mace da mun gode da wannan kiran naka bar mu je Bauchi wani ne kan layi daga Bauchi Assalamu alaikum kana magana da malam malam ne zanen hula na jihar Bauchi to malam malam muna sauraron ka me zaka ce game da wannan abu da ya faru gaskiya rashin hana wasu ya fi domin tsakanin magoya bayan kwankwasa wanda ba sa goyon bayan ba za a kare lafiya ba a kano amma maganin kar a yi kar a fara domin aka taron in ba wani iko alabu za ta rasa kansu wasu kuma jinin su zai zuba wasu lafiya za ta rasa to malam malam malam duk da haka sun gudanar da taron nan kuma an yi shi lafiya kamar yadda idan ka saurari abin da kwankwasa yake faɗa. Eh, to ai ba a kano akai ba. duk inda ke din ai inda yake wanda ba sa tare da shi ba kaman garin Kano ba haka akwai magoya bayan akwai kuma marasa goyon bayan kuma in ai abu duk akan talkawa zai kare to da alama dai baka fahimta ba saboda aka Abuja ne ya kamata ya gudanar da wannan taron har waje biyu kuma aka hana shi gudanar da taron bisa wasu dalilai to mun sami kiranmu na na gaba daga kaduna wane ne akan layi da kaduna sharfilu barka da lasariya yawa barka da ya suna malamin sunana murtala ne kuma ina kiran ku da garin gasar ke a kaduna a tarayyar najeriya to malam murtala me za ka ce game da hana kun kasa wannan gudanar da wannan taron hawa jebi a abuja to abin da za mu ce sharfilu ka san mu mukan ga ina gaskiya suke ta kowanne bangare mu faɗa mm. a wannan shirin na kusan da aka ana shi kano mun faɗa mun ce gwamnati bata kyauta ba wannan karan kuma kaga zai iya yiwa kila akwai yanayin tsaro suka duba inda dai sun bashi uzuri saboda yanayin tsaro ne saboda idan ya taron aka samu matsala duk za a zargi gwamnati ne kan manta lokacin gullau da aka ji aka tada babu mai ibu square nan an zargi gwamnati to gwamnati tana da mahanga da yawa da security report da zai kawo mata ni abin da dauka kenan saboda tsaro ne aka bashi dan tsaro ne to an yi adalci ko wani to bai dace ba ka siyasa hawa kawara da fatan za ku tashi lafiya to mun gode murtala da wannan bar har yanzu dai muna Kaduna wani ne akan layi da Kaduna Salamu alaikum Salisu Abdullahi Salisu Abdullahi Kano sai mazaunin Kaduna daga sanga lokal game fadin karshe. To Malam Salisu Abdullahi muna sauraron ka me zaka ce kan wannan abu da ke faruwa ko da ya faru? A mu abin da za mu faɗi alhamdulillahi yawanci kaikayi koma kan mashakiya ne yake faruwa irin abubuwan da su kwankwan suka dinga hiryawa a baya akan yan adawa shine faruwa kansa. Dan duk da sanin su aka dinga hana waɗansu dan kai kansa shugaban ƙasar na yanzu namu da yake kan mulki yanzu ya nemi ya taro a wannan filin da su aka dinga haɗa baki aka hana ita karo mu alhamdulillah ji daɗi ba abin da bace muna fata alkai kana san ka ce wannan hakan yayi hana shi da aka yi ya eh, ni na ji hana hin hana da kai domin mutum ne wanda yake mai girman kai to mun gode madalla malam salisu bari mu je adamawa ne ne akan layi daga adamawa malam usman ne daga garin michigan to malam usman muna sauraron kai me zaka ce game da wannan magana da muke dai ina kira ga hukumomi da a rika bari matasa su samu dama a rika ba kowa dama a matsayin sanadin najeriya ya rika gudanar da harkokin yadda da dace to malam mun gode da wannan kira da kai duk da yake dai muna da maudu'i ta kamar da muke magana a yau bari mu je adamawa ne ne akan layi daga adamawa ina magana da suleiman yusuf daga karamar hukumar jihar adamawa a unguwan bakashi to malam suleiman yusuf me za ka ce game da wannan maudu'i namu ni ra'ayi na a yau akan wannan Ana kwankwaso da aka yi hmm. taro a kwaya ya yi daidai saboda mu fa talakawa ba ma ganin kowa ce wannan ba buhari matukar indiya har akan magana shugaban kasa ne to ba buhari ya gama to ka ganin cewar wannan zai nuna cewar gwamnati idan kana nufin cewar ka ji daɗi ga abin da aka yi kuma ba tare da wani dalili aka yi ba ka ganin cewar hakan ya nuna cewa gwamnati tana tsoron sa ne ko ta gaza To da alama layin ka ya katse bar mu je jigawa ne ne daga jigawa. Kana magana da Usman Baban Aska daga nan jihar Jigawa. To Usman Baban Aska muna sauraron ka menene ka a yau? Ra'ayina kamata ta yi gwamnati ta saki wa 'yan adawa mara domin su ma su samu su dinga samun ra'ayin mutanensu. wato kana ganin hana kwankwasa taron da aka yi bai dace ba kenan a bai dace bai ya kamata a kyale shi ma ya nemi jama'a su Allah ya mai rabu haka ne to me zaka ce ga waɗanda suka hana shi ko waɗanda suke da hannu kan wannan abu da suka yi na ce me za wani sako zaka kai zaka ce ga waɗanda suka hana shi gudanar da wannan taron sako na Allah ubangiji ya gane da su su gane cewar mulki na Allah ne to malam usman mun gode kwarai da gaske da wannan kira bar mu je kaduna wani ne aka layi da kaduna mai magana alhaji lawan sharkau unguwan bawa kalmar kuma da jihar kaduna najeriya alhaji lawan muna sauraron ka to tafiyu hasin na jin in da ke ciki hmm. wannan yana nuna kenan gwamnati suna tsoron kwankwaso a ta ya nuna suna tsoron kwankwaso kenan domin a ce an hana shi a matsayin dan najeriya dan takara saboda ya bar jam'iyyar da ke da gwamnati ya koma wadda ta adawa sun ga akwai nasara tare da shi zai sa su na shi saboda ka na ganin ai tsara da sassaka ba zai hana gamji hoto ba in allah ya yi shi ya zaɓe shi zai shugaban muhammadu buhari ya yi takara kusan sau hudu amma lokaci da ya yi ya shi ne ke shugabancin ƙasa a gaskiyar magana akwai rashin adalci a cikin wannan abin da aka yi ba a mishi adalci ba to alhaji lawan to mun gode kwarai da gaske da wannan kira da kai to bar mu je jihar Niger wani ne akan layi daga Niger sunana Muhammad Ahmad Usman Tangan Makiri Karon kuma rafi ta gara a jihar Niger to malam Muhammad muna sauraron ka na gaskiya gwamnati ba ta kyauta ba hmm. tunda dan Najeriya ne yana da yanci yana da dama idan ba akwai wata manufa ba a banki mana ya nemi mutane su kuma bangaren gwamnati su nemi nasu a kada a mai rabo kawai ke dauka amma a ce ana takura ma wasu saboda hmm. ra'ayin wasu gaskiya bai yi daidai ba to sai dai gwamnati ta fito ta ce sai dai gwamnati ta fito ta ce ba ta da hannu ga wannan abu da ya faru domin ba ita take eh, rike da ikon wannan guraren ba za su kare kansu ne za su kare kansu ne amma a gaskiya akwai wata manakisa a ƙasa a bar kowa kawai ni jama'a wanda Allah ya ba shi kenan Allah ya to malam Muhammad mun gode kwarai da gaske bar mu je Abuja wani ne akan layi daga birnin tarayya sunana sani muhammed daga karmo abuja to dangane da shi hana kwankwaso taro a eagle gaskiya abun yayi amma ni abun da nake hange kamar shi dai da yanzu yake kasancewa ba shugaban kasa ba an ce daina ya kai taron ma sai asabar an kace abun amma ya kiya to gaskiya Allah kamar ya saba to baka ganin yana to man sanar mamar kana tare da ni to da alama dai layin ka goce kuma ina son tambaya mu yi maka tambaya to da kuma kiran ka zama ka kawo karshen dagayoyin mu a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba ku dama mu bude muku layi mu kawo muku maudu'i domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun gode. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon muna cewa karfe biyar saura minti takwas yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. mu soma labarin wasannin ne da Black Stars ɗin kasar Ghana. Inda labari da ke isowa ke nuna cewa a ranar uku ga watan Satumba, Coach Akwesi Apia da 'yan wasansa za su buɗe sassanin su a gabanin gasan samun cancantar shiga gasar cin kofin Afirka da za ta yi da ƙasar Kenya. Ƙungiyar kwallon ƙafar ƙasar Ghana na matasa ƙasa da shekaru goma sha bakwai da Black Starlet za su tashi zuwa a kasar Nijar a ranar Litini gabanin gasan samun cancantar shiga gasan cin kofin Afirka na matasa na rukunin zombi a sabuwar shekara. Kocin ɗin Black Starlets Karim Zito ana sa ran zai ambaci 'yan wasa guda 25 da za su tashi tare da shi zuwa ƙasar Nijar. Sai dai abdul Abdulkarim Zito ya nuna ɓacin ransa game da dakatar da 'yan wasan biyu. biyu waɗanda sun ƙasa samun shiga cikin sa'o'insu 'yan wasan bayan an nazarce su aka nuna cewar sun wuce matsayin shiga cikin gasar. mai koyar da black stars wasa coach Chris apia ya amshi kuɗi cd 180 daga ash fomin domin tallafawa gidauniyarsa Chris apia dai ya kafa wannan gidauniya ne da damar a bara da nufin inganta halin rayuwa na tsofaffin 'yan wasa ta taimaka musu da kuɗi da kula da kiwon lafiyansu da kuma cigabansu sai dai kuma zakaran ƙasar ghana edwana stars za ta tashi zuwa ƙasar morocco domin karawa da Raja Casablanca a zagayen ƙarshe na gasan cin kofin CAF Confederation na shekara 2018 da 'yan wasa goma sha hudu kacal. Masu tsaron gida guda biyu da sauran 'yan wasa guda goma sha biyu saboda ta zakaran na kasar Ghana ta fi da tsammani na samun tikitin shiga zagaye na gaba na wannan gasa a dalilin kashin da ta sha a hannun Asak Mimosa da cibiyu da nema 'yan kwanaki da suka gabata. ta. Zakaran damben zamani na duniya ajin bantan ta Isaac Degbe ya yi wa hidinori Otaki dukar kawo kaya zagayen farko na kara wasu a ranar Asabar. Degbe dai ya lallashi Otaki sau biyu yana kai shi ƙasa kan alƙalin wasa ya yi tsakani saboda shan kashin da yake yi a hannun dagbe. Redwan Allah Mukhtar ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka na yau, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Babban burin tsare-tsaren gwamnatin Amurka dangane da ƙasar Rasha shi ne hana Rasha ta da ƙayar baya ta wajen ƙara tsadar cin zali. Hakan ya haɗa da ƙara ƙarfin rundunar soji da tattalin arziki kana da tushen siyasar ƙasar Amurka. Tsare-tsaren Amurka a kan ƙasar Rasha ya samu asali ne bisa sanin cewar idan ana so kwalliya ta biya kuɗin sabulu tilas ne a haɗa diflomasiyyar Amurka da ƙarfin soji. a cewar mataimakin sakatare mai kula da harkokin kasashen turai da yankin asiya west mitchell a wani jawabi da ya gabatar a gaban majalisa ta haka muka kawo ƙarshen rage kasafin kuɗin ma'aikatar tsaro muka fara sake nazarin ƙara ƙarfin shirin amurka na nukiliya muka buƙaci ƙarin dalar amurka biliyan goma sha ɗaya don haɓaka shirin tsaro na ƙasashen turai muka haɗa hannu da ƙungiyar tsaro ta NATO wadda ta kawo kimanin dalar Amurka biliyan arba'in don tallafa wa shirin tsaro na ƙasashen Turai. Ta wajen ɗaukar matakan diflomasiyya da ƙaƙaba takamaiman takunkumi, Amurka ta yi aiki da abokan ƙawancenta na ƙasashen Turai don rage ƙarfin shugaban Rasha Vladimir Putin na cin zali. ta wajen cin tare ƙasar Rasha da mukarraban Putin da ke taimakawa wajen rike ƙasar. Duk da cewa Amurka ta saka tara mai tsanani sabili da cin zalin da ƙasar Rasha ke yi, a cewar Dr. Mitchell. Mun bayyana ƙarar cewar ƙofofin tattaunawa a buɗe suke. A Syria, in ji Dr. Mitchell, muna samar da hanyoyin rage tashe-tashen hankali don magance karo tsakanin dakarunmu. A Ukraine kuwa muna ci gaba da ƙoƙari ƙarƙashin jagorancin jakada Kurt Volker don ganin Rasha ta cika alkawalinta ƙarƙashin yarjejeniyar Minsk. Amma duk da haka zaɓi ya rage ma Rasha ta ɗauki mataki na gaba. Amurka ta ƙara wa ƙasashen da aka kai wa hari a Turai ƙarfi a Ukraine da Georgia a cewar mataimakin sakatare Mitchell. Mun ɗage takunkumin mallakar makaman kariya A tsibirin Balkans kuwa mun taka rawar gani wajen kawo ƙarshen rikici da ake yi a kan sunan Grace Macedonia da kuma tattaunawa a Sabiya da Kosovo da cimma burin ƙungiyar EU na zaman lafiya. Daga ƙarshen gabashin Turai har zuwa tsakiyar yankin. muna ƙarfafa amfani da hanyoyin samar da makamashi daban-daban da yaƙi da ta'addanci da kuma haɗa kan al'umma. Rasha tana haddasawa da kuma ɗaukar nauyin waɗannan matsaloli da nufin gurgunta al'umma da gwamnatoci don magance barazanar gwamnatin Amurka da ƙungiyar NATO da ƙawayenta na aiki don kawo ƙarshen wannan matsalar. Amurka a shirye take ta kawo ƙarshen cin zalin Rasha da duk wasu ayyukanta na munafunci. A lokaci ɗaya, ƙofofin sulhu a buɗe suke mai ba da shawara a harkokin tsaro namu ya gana a janiba wanda ya ce ya kamata rasha ta ɗauki sabon salo. Sharhin muryar Amurka kenan na yau wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wanda kuma ya zo mana ga labarai a takaice baba. lauyan fadar shugaban kasa amurka ta white house da ya sha suka daga abokan shugaban kasa donald trump saboda ba da cikakken haɗin kai ga bincike na musamman zai bayar bakin aikinsa watanni bayan jita-jita da ake yadawa cewa za a kore shi. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana matukar damuwansa a yau laraba cewa za a iya samun matsalar kayan taimako a lardin idlib na ƙasar siriya idan har ana ci gaba da samun ayyukan soja mai yawa a wurin To madala masu raro da wannan makakashin shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu dan baba ya koma makeri wanda ya na gabatar da shirin da kuma Daniel Brown wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Cedric. Nisar fil hashin gumal ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.